بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس فيها كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم رسولهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشاؤك ga watan takwas watan sha'aba hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dashe da muwafaƙa na duniya da lahira don ƙarkin sunayensa. muna cikin suratu ali imrana aya kuwa idan muka je muka dawo aya dari da talatin da da sittin da ɗaya ah, kuma kafin za mu tashi a matashiya kafin ayan wa alaikum assalam ɗari hudu daidai na gan shi ayan zul hudu dey الله أعلم هو الكتاب الذي ذكره الله في سورة الأمثال شيني كونا كيني ما يظنون بكشي أن يسا أدقاني يبني كونا صدونا ماشي لا فيها لا فيها كذا Allah ka ce maka haza wannan magana ta baya kenan inda ai ga an ce ba dan eh, me yake da suna wannan shawara ba an ce annabi ya nemi shawara ba to shawaran nan da aka ce annabi annabi ya nemi shawara a badar ya za a yi da waɗanda aka kama waɗannan suka ba da shawara kama. waɗannan suka ba da shawara kaza to shi ne yasa aka ce ba don littafi da iga ba ka ba wannan magana kenan an riga an ce ka nemi shawarar su ka nemi shawara in ka tashi fata wakal Allah to ba don wannan maganan da ake da ita haka ba kai da ba haka rayuwa da an masa hukunci ne zafi kaga amma an riga an ce ku nemi shawara cikin nan suke shawara suka zaɓi kuma ba abin da Allah ya ce aka fi so ba suka zaɓi da ba a na magana sai suka karɓi kansa badalan su nuna Allah Allah ne yanzu fa ba wata alaƙa ba addini ba to maimakon haka sai suka nuna ba suka karɓi fansa to in nan da ba don wannan wannan shi littafin da ake magana laula kitabun sadaqa ayyar kitabin shi wannan shawara ka gane to alhamdulillah ni kuma yanzu zan tashi a matashiya mai take cewa wata alimatu almutaqaddima na da shi ilimomi faɗakarwoyi karantar wanda ta gabata kulluha su, ai duka tarbiyoyi ne shiryatarwa ne lirabtil qulubi na Allah yadda za a haɗa zukata da Allah ma'ana a haɗa su su zama suna son Allah a sarƙa su da mahalicinsu ya zama suna son Allah suna girmama Allah suna darajarta Allah to wa'annan zukata anin sun gaba kawai su ne wa atal wa ta'alifiha fima bainaha da kuma faɗaitar da haɗin kai tsakaninsu yadda zan so ka yadda za ka so ni yadda sashen ku zai so sashi don har muna zaune muna saɓani ga abin da nake so na kafa haƙuri da naka ga abin da kake so ka kafa haƙuri da nawa abubuwa sun kwaɓe kuma za su kwaɓe aƙiba za ta yi muni aka nunnuna mana haɗa kai wata alifu ha suka san kenan fi ma bainaha litakuna أمة مسلمة قوية متحدة النية والكلمة والعمل في سبيل الله amali fi ba karamin aiki bane wannan ne abin da ake so a cimma alifu ha zukatan fi ma ha tsakanin zukatan litakuna don zukatan nan su kasance umma muslima zama wata jama'a mai ƙarfi musulman ƙawiyya mutahida kansu a haɗe da yadullahi na aljana idan kuka rarraba Allah ku ta tsakanin shi ya ya zama a har ka ji ba ka san wancan a zuciyarka wannan shi ma baya son wannan a zukatan ku to abu ya ɓace muku wani kaso shi saboda kana son shi wani kaso shi dole saboda Allah ne yake kaso shi idan ba kaso shi ba ka saba tawiya mutahidatan niyya manufan su ɗaya wal kalima ra'ayin su ɗaya wal amalu fi sabilillahi je kawai a yadda za a yi a ɗaukaka addini duk inda za a yi duk harka da za a yi wannan abin da za a yi zai taimaki addini ya yi hoɓasa ya yi shi wannan abu zai kawo tangaɗa mu bashi to saboda haka wannan duka koyarwa ne ta zama haka haka ake bukatar al'umma duk da dai in ka kalle mu yau bil aksi عند محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم suna tausayawa juna su kuma duk inda za ka gansu rukka'an sujjada ka samu suna same su a gidajensu rukka'an sujjada masallatan su rukkan sujjada su kai koda wani su lokacin walhana yi za ka waya kashi a ɗanyi na fila in ake bai taɓe ba ni ya taɓe to ana barin komai a yi abin da yake wajibi amma dai a zahar na yi za ka same su rukka'an kafin liman rukka'an bayan liman wal amalu fi sabilillah ثم يقشرها daga nan idan suka yi irin wannan haduwa to akwai farko abin da za su fara samu Allah tabaraka wa ta'ala zai wanke zukatan fi ma ya afi fil akhlaqi az-zamima min al akhlaqi az-zamima daga halaye na karanta tashiruha Allah azza wa jalla fi ma yati min al akhlaqi az wato karanta ba ta yi ba ya bayan kaɗan nan baya to in zai dai na sanya dawo wato tsarkace su su tsarkaku daga halaye na karanta duk darajar ka in ki kan hali kan hali nan na biye da kai wai mutunci madara ne suka ce hausawa idan ya zube ba a kwashe shi kuma sai gyara Allah in ma zai kwaso za a sha wahala sai an yi da gaske ka in ya zube ran daidai da rana ɗaya kai ƙarya rana ɗaya kafa alƙawari lokaci guda ɗaya kai ɗan hali ka zube ka je ka nemi daraja ka ta dawo a wurin Allah a wurin jama'a kuma dai shi ke ran ka koma ga Allah in ka koma sosai mutane ne da kansu za su ga eh hulɗa da kai ka koma ga Allah amma ba kai za ka ce na tuba na koma ga Allah ba na'am na tuba yanzu muna so mu gani za mu gani ka tuban da gaske ne ko kariya ce da mu bi mu gani ido ne nawo saboda karanta da duk wani hali hali zai هو وخصوصا مصمم فيما يتعلق بالحرب نبو بوان ده سقسا والغنيمة نبو بوان ده سقسا في جنيمة جنيمة ياكي ايتا اكفام واشي كمت دوكي يرغم دوكي يرغنيمة دوكي يرغساني رواني نكفر كتاتواني نكفر مصورة واني نكفر su dole ne a samu gaskiya fa inna ifsadal mujtama lalacewa mu'amala Allah sarki annabi ce addinu al mu'amala la dina man la mu'amala kala babu ga addini ga mutumin da bai da mu'amala saboda kana fa inna ifhadal mustama lalacewan zamantakewa da kirya da cin amana da saba alkawari hunaka asara minhu fi gairihi ana cin amana a wurin yaƙi ba cin amana a wurin dukiyar gwamnati ya fi sauri kowa ya ga dukiyar gwamnati sai na bahaushe ya kan ce wala bai mana dukiya ce ta banza ba a sayarwa da yi kawai wanda ya riga ba shi ne kuma ba haka ba ne ba ustadul musa lalacewan al'umma ta wajen dukiya ko yanzu me ke damun mu a tattalin arzikin ne zai zama ga wannan yana da kuɗi rara in ya sayo kaya yake ku zo mu mu gina kanmu da kanmu sai a cikin idan aka zauna lokacin da aka zauna in ka aka fara zuba ka'idoji to ya kamata ka rufe ya za mu zauna muna tara wa katin banza kuɗi in ka sai mota suna zuwa suna zagayawa suna samun taro sai ce ku je ku yi ta bauta wa katon banza yana kwanci a gida ku karkata kuɗi ku kai masa shi kenan to katon banzan ya rike kayan shi shi ma har kuma ga yadda a cikin banza su kuma za su yi Hmm? yanzu abin da ya hana mana ci gaba ba wannan yana da sauran kuɗinsa ya ce ya yi aiki an sallame shi da ɗan sauran kuɗinsa shi ma ya sauka jihu da shi fi ma alheri kana zuwa kana saro kaya kana ɗauka kana ba wannan shi kenan sai ce ni ma nawa ya samu lokaci na ya yi Allah ya buge ya kawo mu to isa ka ga mutane Yana kallon juna kai kallon mugunta yawan jama'a wajen yaƙi a yaƙe yaƙi a wajen dukiya a asara min hushi ya fi saurin lalacewa fi fi a sauran mu'amaloli shi ne faƙala ta'ana kamar yadda kuka ji an karanta aya ta ɗari da sakin da ɗaya kuma kana lin biyu an ya kulla bai kamata ga manzo bai ma yiwuwa ga manzo ke dukiya ta hukuma biwawin wa ma kana din wa bi gairihi ana karantawa babu wa min al anbiya wa ma kana li nabiyyin min al anbiya an yadulla ko yayiwa bisa ko in masallaci aka baka karbe galibi ka cewa mutane misalin za a danka da ake so za ku gani da kaza kada ku dauka kudin masallaci kudin masallaci in dai ban bashi babancin nashi kada ku yi zaton ku ganni da ba ku ɗauka kuɗin makaranta nake wadata da ita mutane suna subhanallahi a a'a ka gaya masa kuna son ku ga yadda aka yi na gina gidana ga yadda aka yi ga yadda aka yi ga yadda aka yi suna subhanallahi suna a a'udhu billahi Allah ya kiyaye mutum sai sai mm, mm, inna ya yajri na ibni adama madarar an ba ni kana na shiga wannan ni aka ba amma na sashi a masallaci ba dukkan masallaci ne ba wani ne amma gashi nan ku amfani da shi gashi nan ai amfani da shi gaba daya wani ya zo ya gaishe ni ya ɗauko kaza ya bani don kada ku ji da wai ana koye koye a je nan a tsuguna an ba shi kaza a je nan ni na ga muku an bani kaza kaza ɗin da aka bani na fashi a masallaci in na kan ce zan kashe kayana nawa ne ba zan baka ba ni aka ba ni ma ina so ni ma na da bukata sai da aka baka na kai baka nuna min ba ni duk inda na sa fuska kana kallo na kai ko inda ka sa fuska ba ne kallon ka amma in kana liman ko kana mai karantarwa motsi in kayan motsi ana kallo ka je anguwa ana kallon ka bako ya zo wurin ka ana kallon ka ce to bako ya zo wane ne da ya zo kuma ya ba wani ya ba don haka kuma zan yi kashe a gona shi ma in ya zo zai maka dubu-dubu ce ga karshe na masallaci ne konawa a'a na ne a jaddada masa makaranta ka ba konawa a'a ƙungiyar da'awa ka ba ko masallaci ka ba ko ni ka ba ko ƴan masallaci ka ba ce ƴan masallaci ko kama ƴan masallaci ka ba su ni ba zan raba maka kuɗi ba zan iya ba idan na zo zan raba zan ba duk inda da kai da raba wato ba zan iya ba wani sai ya zama bai samu ba sai sa cewa ne gashi na an ba masallaci kowa ya ji labari gashi nan kwanta kaza na yan masallaci ne ko shinkafa ka ce wannan shinkafa ta waye a kai muka kawo kai muka ba masallaci muka ba ba yan masallaci ba ba yan masallaci ba masallaci aka wanta shi kenan an gama a sayar da ita kawo kudin a sayo rodi da kudin a sayo siminti da kudin da masallaci aka ba yan masallaci zai kawai haƙuri ba ma kawai haƙuri ba kai haƙuri inda ne za a ba ku haƙuri haƙƙin ku ne ba magana ba ku wuri ta fito a saman kara amma ku je ku tambaye shi gashi nan bai nisa ba amma ku san shi ba wane wane ne ku je ku tambaye shi ai mun ga ka kawo masara ba ka ga ba mun ga ka kawo shinkafa ba ka ba musamman ka ba ko masallaci ka ba ko ƴan masallaci ka ba ko an kaga an kai inda ba nan ba inda take ba sai ka baka lokacin mai makon ka koma haka sabbai suke ba munafunci ba a koma gefe a baje ka oh. ba umar ya hauka membari ba sai jama'a ku saurare ni ku ji abin da nake ma gaya maku ku bi abin da na sa ku yi suka ce ba za mu ji ka ba za mu bi ka ba subhanallah ne ya yau ba za ku bi ni ba yau ba za ku ji ni ba riguna aka samu a yaƙi aka raba riga ɗaya ɗaya ma fi ɗaya ɗaya kai ga naka nan guda biyu sai umar subhanallah ya koma ya zauna ya ce ina abdullahi abdullahi mai ce yi musu bayani yadda kai na samu yafi ce to kun san baba dogo ne ina da jiki guda ɗaya ba zai ishe shi ba sai na ɗauki nawa na bashi ya to kun ji inda aka yi na mallaki ma fi guda biyu suka ce mun ji ka faɗa mu bi ka ka yi magana muna sauraron ka kuma ka tura mu mu je ka umarce mu mu aikata shi kenan za ka koma gefe ai na da kaza kaza ai na kan shigo da kaza kaza ai na kan shigo da kaza ka fito kai magana na ga nono ya shigo na waye shi kenan sai ka ji labari to haka saboda kanan annabi ba zai yi wannan ba ba zai yi amfani da kayan masallaci ba baya amfani da kabaɗin masallaci in misalin mota ce ma ta je ta ɗauko kayansa sai da ya biya kamar da kuwa gidiya ka tambayi mai mota mai tuka mota biya ike kamar da kuwa ke biya kuma ka je ka biya kana da dama mota ta kasuwa ce inda in aka ban ba zan amfani da shi wajen amfani da yi shawarar su ne ko na kai da kayan ka na ka kai aka ba to sun da aka ba ka shi kenan ka yabu da dama da kayan ka don dama ka kai gashi nan kula ba ka dama na ba da wani da wani ka dama ka koyi kayan ka to da kayan ka ka ba illa ya kace da shawara aka ce a baka shawara aka kake so a baka to na je na yi wa'azi an tara min karo sisi me kake da ni shawara wannan sai a baka shawara kana karatu mata su kawo maza su kawo mu taimaki mala, karatun nan da yake mana shi ma sai ya ci abinci menene menene su tara kudin su gama ta karo sisin su sai ka ce wani girgazin ka ga nawa suka tara ne sun tara baka dubu goma sha biyar da naira hamsin da naira ashirin naira saba'in kenan to ake to masha Allah in shawara kake so a baka a ɗebo dubu biyar a aljihunka ka ce a haɗa sun zama dubu ashirin sai ka duba a masallacin nan na ga masallacin nan babu fenti ganawa ko ma ku kawo na ku mu haɗa a yawan salatin canji ni nawa dubu ashirin da kaza da kaza da kaza na wani ko ma ku kawo na ku inda yanzu na kinci abbas ina naka masu ɗaukan kasa kasa duk ina naku na zaune duk wanda ya kawo kanfa sai ka zo da ganga ko turo ka aka yi <laughs> da wanda aka turo ka ga su ƙoya kawo su aka yi ban da shi ban da shi amma duk wanda ya kawo kansa sosa kamar na naka cikin nan mu mutara mu tara kan shi da mu gari to yanzu yaya za a yi a ai wannan har bai isa fanti ba mun yi yunkuri yanzu muna da dubu hamsin dubu tamanin ne zai fanti na ke saura dubu talatin ta mu wa kan a haraji fanti na sai an yi shi mu duba adadinmu sai mu raba kudi a tsakaninmu ta raba a je duk inda za a yi mu samu sai mun kanta amma rigar ka za ka zai mu ka ka sayar da rigar ka ka kawo biyu a cire bako a ciki a a cire bako kada je ki kai kai wani masallaci kwaki suke yi ban da bako bako je je kai kai ban da kai idan za ka shiga don kada ka je kana fata mu kana cewa kwace muke yi na kwace muke ba kai ba ko ban da kai amma wayannan fi da an san su mun san junan mu mun san yadda muke lamarin mu mu to dole ne ka bayar hmm diga da ki zai bada da kana amma da a haka ke to sai ka nemi wuri ka rauna sai an shafa kankin nan za ka dawo gida an tafsiri ka je kai musu ka nemi wuri a sai sai ci to ka mana ba ka riga ka fasa ka je ba nan tafi ba kana ga an shafa a ɗebo a zo da shi a kwafa a yi tsada da mai shafawa a hau a fara shafa ka ce sha Allah ta umar ka tafi ko sun fasa a nan su da Allah wani fentin ya rage ki ce zai ɗiba ya kai kansa wani ya ɗiba ba zai yi menene ɗinsa a'a wani akwai wata garawa tashi da zai shafawa wani menene shi wannan da ka kai da Allah gadalka ka yi gulubi za ka zo da abin da ka ba gobe kiyama ka yi masallaci ba wanda ke da iko ya baka ko bai baka kyauta ba ba wanda ke da iko da ke kwani ba wani kyauta ba wanda ke da iko da ke kwano ya ba wani ko ya samu tsohon buhu ya tsaka ya ba wani ko ya ɗauki tsani ya ba wani na masallaci. Shaw. je shi nan an an duba an duba ce to shi kenan yaya za ka biya haya eh za ka ɗauki tsani za a je a ji wannan wutan anguwa ta wutan anguwa ce wannan na masallaci ne yan anguwa ku biya masallaci kudin tsani wanda kuɗin ku aljihun ku ke kaiwa saboda kana tsari ku masallaci ku ba ku ba shi su don haka nan masallaci shi ma ba zai ba ku tsani ba Eh, ko kawo kuɗi to shi kenan sa kana wannan tsani an ɗauke shi an je kan an hau nawa za a iya biya tsoho ko nawa ne dai ku biya za a biya karɓi kuɗin na zuwa biya masallaci to wannan in mun yaka mun tsare amana da haka za ka ga masallaci bai rasawa bai rasa kuɗin gulab bai rasa kuɗin kati idan aka sa masa in ba ta da me yake da suna wannan waya sakati bai rasa in ba ta a haɗa a sayo ba a rasa a ke lokacin kiran sallah ya yi babu wutar da za a kira sallah da ita zai bai rasa kuɗin petrus bai rasa kuɗin gas wanda in muna karatu yanzu ta ta tafi ce a kan kwashe ji masallaci na da shi maza a je a kuno mana inji mu ci gaba da karatu mu mu gama mu tashi to an gama aikin masallaci an gama aikin masallaci a kashi wannan haka don wannan shine kayan Allah shine gwamnatin Allah wanda duk ya dauki butan masallaci gobe kiyama zai zo da buta a ninka wanda ya ɗauki tabarman masallaci wanda ya ɗauki ƙur'anin masallaci wanda ya ɗauki wane ne masallaci ko da bai yi amfani da ita ba ya ɗauka ya je ya yar ai faɗa zo har ina na ina ya fitan na shigo inda muke yin alwala na ga tsintsiya guda biyu a ƙasa yanzu na ke tunawa tsintsiya guda biyu ai mallama da inda ka zai ka ga ko tsintsiya guda biyu a ƙasa akwai tsintsiya guda biyu ko yanzu aka leƙa na nan to kaga wannan tsintsiya ta fata ni za a kama kenan a ah, to ni ne yanzu shugaban gaba ɗaya za a tambaye ni ita na gani ko ta ɗan makaranta ne Ta yi ba inda zan fita eh a'a ne ya uga kwata-kwata shi na ba shi amana za a karkata mutum da ya ce amana za ta shafi ni ya ce amana ba za a tsaya shi kaɗa kunkumin shi a wani ba ni da na ɗauke shi gaskiya ba zan fita ba in na masallaci ne ina ciki in makaranta ne ina ciki daga ga wannan tsintsiyoyi guda biyu suka bata yanzu ma Allah ta ce sun abin da ta mutane gaskiya na gan su zuciya ta ba bani tunanin in ɗauke tsintsiyoyin nan ba ko in sa a ɗauke a nan duk wanda na ce ni je ɗauke tsintsiyoyin ta ka kai ta inda za ka kai na gudu zai ɗauke ta ka ga ban ce ba don haka dole ina da babban kaso a kan da tsintsiyoyi guda biyu subhanallah wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da nake cewa da ba na fata in mutu a cikin kwatan wannan aikin wani lokaci to saboda wa'in nan ƙarfin da ke nan duk za a tambaye ni babu shakka kuna taya ni kuna aiki tukuru wanda na za a ba amana da wanda ma ban ba su ba su gani suna ɗauka amma saka ciki na shiga ciki kan zai za a tambaye ni ta da na je ba zan fita ba in na ce ta makaranta ce ta waye da makaranta dukiyan al'umma ne aka tara cikin zuwa na gina makarantar da bayan Allah ne har wani lokacin aka ce algar kawai ne yake a bayar ce shi ne tuba ba shi kaga da ba algar kawai ne wani bayar ba ka san ko na shiga uku kaskan kani kenan wanda bai ta kaya karya ya za a yi da manya-manya wanda duk yi wani abu na bashi ni na bashi in aka ba shi abin da za a ba shi zai an haɗa ne malar ka rufa kanka fiye, ka kare ƙarya wannan maganan ba za ka iya karɓar a gaban Allah ba ka ji da kanka ni ma in ji da kai da ba ka karɓa ka ban ka ban ka nafsi da nafsi kawai na'am eh ya ɗan shigo don hawa ta shiga ciki da ba dama ka yi ciniki da kanka ya zo ya faɗi wa zai ce ba kai adalci tunda ba wanda ya san da abun ba shi kansa ce ga abun da to kaga an samu ya fito da abun da wa zai ce masa ba mu yadda ba ya riga ya yi hmm. tambayan ba zan iya maimaita ba amma da abun da ke cewa buhunan menene buhunan dawa ne ko an buge ta sai ya zama ba za a iya kwashe ta ba ta masallaci ce shi kenan tun da ba za a kwashe ba shi da kuɗi aljihunsa sai ba da kuɗi aka ɗauki buhunan dawan nan sai ya kai da niyyar can in ya kai a biya shi to da je can maimakon a biya shi mutane kowa ya kama gaban kansa sai ya ɗibi iya daidai hakkinsa sai ma ya shigo ciki sai ya shiga ciki ana kasa ya sake shi a rayuwa in ya ɗiba daidai da ya yi hukunci wa kansa ya dace a samu wa'in mutane da shawara ma ya nema a bashi za a ce masa kawai da ya fi musu wannan abin kai ma Allah ya baka ladan su zai ma sauki saboda domin menene yanzu wannan abin da ka diba ka biya kanka da kanka ka ga duk abin da ka diba ka biya kanka da kanka ka sai an fake dole ka sai an fake shi in kai sa'a ya zama abin da ka diba ya yi daidai Allah ba a zalumi ne ba in ko baka diwa baka diwa ya haura da za ka biya su a can kuma ko yake a gaban wallahi malam wani can lafiya lau yana ya laita ummi dan talibi kuma kiyayi wa mu kariya sai sai ba komai ya kai kasan ba komai ana fa manya ya amal misala zarratin Hairan ko sharran ya rahu da ko ka shiru ka ce ba abin da ake makana wannan a ce a ya wannan tsaka ne ne tsiyar me za ka iya zuwa ka sayo irin ta ka kawo ka aje za ka fita ko ya za a yi da manya manya ina kan sabilin misali ne sai dai za a kama ni su ma za a kama su duk wanda ke ciki yana da kaso yana da kaso abbas kana da kaso awwal gada yana da kaso a'a awwal gada bai da kaso anan bai da kaso can yi gangara wurin ku amma wannan tun da kaga ya shafi makarantar nan baka ciki amma umma masallaci ne kana ciki zannan kai duk inda dai ba na masallaci ne ita da kana ciki to inda ka gani wanda kuma bai je inda zai iya gani ba bai gani ba kuma Allah ne zai hukunta a abin da kai ba gani ba Allah zai ya san ma kufi sudu ya san na sarayin wa ma kufi sudu to Allah ya riga ya san abin da ke cikin zuciyar kowa ka gani ka ki gani akwai da dama wani hice ban gani ba kana zaton kace ban gani ka shi kenan ka fita Allah ya sani ka gani ko ka hana idon ka gani ka kalli sama don kar ka gani ko ka gani kai banza kamar yadda na gani da na banza da mu ina zuci zuci mai zance mai zance ce ina shirin in ce wa haruna tsintsiyar ta kuma ta zubarwa na ji kun bar wannan anan kaza kaza kaza lokacin tunanin ma dama da haske a cikina na manta kawai shi nake so in yi wa kafin in gama ce ɗan ya mantar da ni da kwaɗan da ne, don da ya kwashe ya yi laifi ya yi laifi abin da ke cewa yanzu magana nan da nake faɗi nauyi kila har ina ce wani lokaci ina duba ba na fata mutu a tsakiyar ka. a ce na ɗan ja baya na wasu ‘yan kwanuka ko na gyara kaina. Kamar na tarabawa in shekan ne ya kala min haka ko gaskiya ne ina ta labarin tunani a kai wata zuke ce bai kamata gudu ba to idan ka gudu Allah ya sa ka aiki ka ce ba za ba ba Allah ba ni yanzu zan ce ka wani zo ka je ka ɗebo ruwa ka kawo min ne zan sha wani ce min ba za ka je ba ka saboda kada ka saba mu kila daga nan ka fara yi da ka nan na ɗagan mu in dai aka ɗora ma kai haka ba inda za ka so tale kai haka ba inda za ka so tale na ɗagan mu ka ɗora ba. kuma ka ci gaba da ja duk bayan Allah na gari ba da aka ke ɗora su Umar kan Abdul Aziz ai da aka taru a da aka tsona shi wani na hankoro shugaban tsaro na ƙasar kiro kubi ce wani kamar da hankali zan ita ka lahira. An riga an gama an ɗaura Umar. Shuru tun da yanzu nan wani mutu zai wuce lahira. Kar da kanan wancan mai hankoro yake wallahi na farce jin kayi magana akan wannan a bakin ranka. ya shiru da zai koma gida sai ya je masallacin juma'a ya sake tara jama'a sai jama'a an ɗora ni kaza ga kayan ku ku ɗora wanda suke so an bani ni ne yanzu matsayin halifa to ga kayan ku na aje ku ba wanda kuke so don kaurin na ja na taya ne ku ɗauka ku ba wanda kuke so suka ce wallahi ba mu karɓa ba ba mu karɓa ba mu ma mun tora ma mu ma mun tora ma yadda ya gama kwallon fa mai yayi tafiya gida yayi kirawa matarsa yace wance matarsa babanta shine ne da yi, wanta ya yi halifa babanta ma ya yi halifa yau ga mijinta halifa ya samu shi ya same shi to kin ga yanzu ni da lokacin ki na ɗauki nauyi na al'umman annabi Muhammad. Ni yanzu ba ni da lokacin ki gaba da da ke zauna in cutar da ke. Irin bace irin wannan, yarinya irin wannan mai wannan matsayi, a ce an yi banza da ita ba a kwana a wurin ta ba a komai da ita ba a mene da ita. A ce amanar ki, ki ba zan sake ki sake ɗaya. Ki je ki idda ki aure. ni na samu inda zan shiga zuwa mutuwar ita ma ta yi kukanta bayan ta suka yi kuka suka gama ta zo ta same shi ta ce ba komi yadda ka bar duniya ni ma na fata mu je zuwa to kai kuma dan ragon ta ka ce ba ta ce ba sai dai kawai rabbi salli kada a tsora ma ai muskilan yanzu a jagule take ko ina ma a jagule take kasan a jagule take ba sai ka zo ka gyara ba mutane sun haɗu sun kuka sun tsora ma harki kawai je zuwa ka gyara nan ne sai ake ya ta ha masa tato nan zai ro sai kai iyayenka ban da ganganci ban da san rai ka sadudar ka sallama ka sai kuma Allah ya dakushe ma rayuwarka ma za ka yi lamba ka ta fito aiki in ma ka kai labari wa in ma ka mutu za ka damka ba sani ba sabo sai dai kada kai ba sani ba sabo na ganganci inda za ka dinga fata abubuwa da gangan a'a kowanne ka riƙe shi a inda aka ce ka biyo masa ta hanya mai kyau da jagoranci da shugabanci shugabanci mai kyau dole aka zafi kai ta tai gudu to in ka gudu wancan ya gudu kenan mu bar aikin Allah haka zuwa bai zai yi mutane ne suka tafi kai abinda kawai za a ce ka nema ka nema ka kauce ka nema ka kauce shi ma kada ku yawaita kakula za ta kai martaba dole ka nema akan samu yanayin da dole ka nema ba wanda zai iya fidda mutane sai kai an yi ittifaqi to ka ce to dole ma ka ce don nema ka ce ba ne zan iya fidda mutane saboda ina da kaza ina da kaza daga annabi yusuf ai cewa ice wa mutane lokacin da kafa kashi da haɗari da bala'iya da noye cewa shugaban kasa bayan an yi wannan ce to ba ni wannan aiki kan iya fitar da mutane ka ta ga da lokaci ya ba shi da tattalin zai gyara tattalin kuma ya gyara na'am eh ai akwai abubuwa da suke nan yanzu ba muna neman laifukan jama'a ne ba mai yawa jama'a Wajabkin ya faɗi a su ko ina nan ba ina nan ba kaga ba alka karanta da aka ba alkalanci ba mu yanke musu hukunci suna wuta ko mu yanke ce ba sa wuta abinda da suka yi ba daidai ne ba kowane mutu kafa ce wani ya san kan fakila bai cancanta ba mun bai cancanta ba ya ga wanda suka cancanta sun ɗauka an ɗauka ko an yi san rai saboda kai namu ne mun tabbata mun ɗora ka kai kuma ka san baka yi ba da cikin mutu ba ka yi abun yana da haɗarin duk da baka tsammani saboda ka nan wa'annan mutane mutum na iya kallon nan magabata da ke musu sauki kuskure kai tsaye a ya san kanshi da yasa yana da wasu dalilai na ce ta koyi Ka kai ma sai ka duba akwai dalilai san rai ne ko dalilai ne ka fa san in dalilai kake da su rikici bai kare ba a lahira sai an fake shirya in ka za ka iya kace ba za ka iya ba shi kenan za ka je lahira? ta san za ka iya kace ba za ka iya yi ba dalilai Ko ka bari mu dan gangara wannan dai magana guda ɗaya ita ce gaskiya a kayan Allah كذلك أتباع الأنبياء هنا بنكان با يخوف في الغنيمة أنا أنا جرجت إني المجمد أبن تشافي دوكي نتي دوكي نتي هذا واني ماري يقول أو يخونكم حتى يخوف يخون دامانو لدن كري كري دوما بايا ai malam dole idon ma ya kasa gani an ya gulla ma'ana ya kuna fil ganima fil ganima ya yi ha'inci a dukiyar ganima musamman irin ta yakin na mai zuwa a banza lokaci guda to ballantana kuma abin da aka tara kaɗan kaɗan min babi aula li'annal khiyanata fi kulli shay'in mustahilatun an biya anbiya ki a kowanne abu mustahili ne ga annabawa hatta mutum kada ke to ai mu ma ka san mutane masu son halartar da harar to ai mu ma an cuce mu mu ma ba a ba mu haƙƙin mu ba mu ma ga yadda ake mana annabi na wala ta khun man khanaka alƙawarin da kai ka ba da abin da kai alƙawari ka nemi na ta haƙƙi abin da ya kamata ku bani ba shi ne ba to mu abu da za mu ɗin baka jena, in bai maka baka ajiye aiki Hmm. eh menene a ah, ya kono ne ya kofu so ah, ya hauwifu kenan kamar da na karanta kamar da na karanta daidai na tsoho amma kowanne ya yi, yadda wannan ɗin asali ne idan yanzu idan ka da kana so ka tabbatar da wanne ne sai ka ɗauko aljamal futuhatul ilahiyya ko sannan malam ya ɗabo duk abin da ya ɗauko in ka koma futuhatul ilahiyya zai baka ya kono ne ko ya khoffu ya khawwifu ne an ba ka aiki na za ka zo da shi rana ita yau ko kuma an zo sai ku tuna mana amma ba a hana kowa zai duwa ba shi da je duwa ai bai shi ba ba mu je mu duba hmm. eh? sai kai ma ya kono ne da aka yi nashi tsoho mu gani kun jefa mu cikin shakka Allah kai ma jawo na kala ya khawifun wannan ya khawifun na'am naka sai wani akwai abin da aka ce an ya gulla ya kono ne shi ya kono ne shi kuma nashi kuma nunu din ne hana da kahiyana eh kama nashi faun ne ita ka ce muku dole ake da ya gama sai mun je mun duba a duba ina fito hatul ilahiyya wanda tafsirin da galibin ne ke duk abin da ka gana sa jamal ne na ɗako shi ne jamal ɗin tafsirin sunan mutum ne jamal sunan shi cikin sunan sa kashe to da kana je an ba da aiki kowa je ɗako na shi ya duba to yaran duba za mu rinja da wancan na abin da ke cikin jamal ɗin shi kenan kuma sannan ma ma'anan ma duka jiri nan ya kawwifu daga ya yi a daidai ya ne ya hono ha'inci duk ɗaya ne zargi ne a kan kasar ganima su duk kusan sako ta za su bada to amma muna son mu san tabbatar kalmar guda ɗaya sau da kanan kwaje duba li'anna al-khiyanata eh, lalle fa kan kukan masu fa'on dinnan duk ko ina khiyanata ko da kowanne da sabo da tsoho domin cin amana kiyana fi kulli shay'in mustahilatu haramtacciya ce kuma ma ba ta yiwa fi biya yi to ka sun kawo mutane da kada kana lako fi rasulillah ba haka ina ba shi annabin gaba ɗaya da jero jere kan da sai aka ce masa fa bi hudahu muqtadi irin yadda suka yi din kai mata ka bin haka ka ku annabi ya bi haka mu kuma da shi muke koyi to ka kuwa ba za a samu siyana a cikin mu ba ba za a samu yaudara ba ce maka yau mota ta faɗi a anguwa da taliya a zo a wawa shi wannan yi ba ma ce ta ce ba ko fashe mutumin da mota ta faɗi ya kwashe dukiya zai iya kashe mutum ya ɗiba ba zai iya ne ba isa ya tsaya ta faɗi da kanta ya zai ɗiba amma mutumin da aka ce yawan mota ta tuntsure mai ya tuntsure ya buge kafa ya zo da kan gwangwaninsa yana kwasa yana ɗiba a wannan cikakken ɓarawo ne ba ma ɓarawo ba ɗan fashe ne don wannan je ina zagin yan fashe yana zagin yan kidnapping shi ma tsoro ne ya hana bai je yayi da ba don tsoro da yake ba da yayi da yayi وسيرى في حق الأنبياء وكذلك أتباع ko ai haka mabiya annabawa ba su a samun yaudara a wani su bai kamata su yi ba la juzu lahum bai halatta a gare su an ya gullo su ɗabi dukiyar al'umma Sai yi ha'inci su haɗu sosai da wani gwangwani su haɗu sosai da wani katako su haɗu a yi wani abu inda za su ci kuɗi waɗannan mutane mazambata ne ɗan yaudara ne maciya amana garo sai dai Allah ke yi ba. to ma magana mai Allah ke yi sai da Allah suka mana da masifa wannan al'umma ta wannan da tsarkake ta sai dai Allah ya maro da azaba a kanmu kala ba shi yan da aka samu daga baya so sami ke min suna da rabo amma duk cancantan azaba mun cancanci ba, mun cancanci Allah ya sauka mana da azaba لأنهم مأمورون بالاقتداء بالأنبياء don umurtattu ne sai koyi da annabawan su tsare gaskiya wa man ya duk mutumin da ya gululi ya ɗebi wani abu a haƙƙin jama'a ya ati bi magalla zai zo da abun da ya ɗiba na yau malkiyamati wasu da dama suka nuna bijinta da kayan wani su ɗiba su bada sai isa ake son irin waɗannan su shugabanci in kuma mutum ya hau shugabanci ana zuwa masa murna zuwa ake to yanzu kai boka babu maimakon a masa haka ta faru da kai yanzu kai ne aka ce shugaban su gaba ɗaya to Allah ya fidda kai Allah ya kare maka imaninka kada ka halaka Allah ya baka karfin rai Allah ya tabbatar da kai amma ba za a ce wasu muna murna muna baƙin ciki muna tausaya ma ta riga ta shiga hannu babu daman su talewa idan ka fita kayi laifi idan ka tsaya nauyi ne ga cinan aiki ne tukuru ko dole ka bara ya za ya Allah ya saka ka je tsoro ko baban ka yake shiga ka tsaya kana wata wata haka saba kai ba magana ba ko ogan ka yake ga yadda yake bukata a aikata wannan abin da za a aikata shi yaya ma halicci mutane bayan Allah sun ga ka dace gashi zo ka dauka a yi sai kai yunkuri kawai neman taimakon Allah sai roƙon mutane da Allah jima ku sai ni ni kan zan halaka ku taimake ni halaka ta zo da dama dama ka duba fa Umar dan Khattab radiyallahu anhu duk adalcin sa abin da yake cewa yana fata ije lahira babu nauyi yi balance da sa da alherinsa su yi balance shi ke nema fa shi ke nema ba yana nema ya ci ɗari bisa ɗari ba yanzu an kace mutum kai mai laifi ne haushi ke ji ni ne ma mai laifi ni ne ma mai zunubi ni yanzu ka kalle ni kace min ni mugu ne to me kai karrama ka aka yi ni kake jira to ni mugu ne na kasa control din rayuwa na yadda ya cancanta na kasa hamilan lahu ala Allah ke ilzam bil anbiya wa man yadlul wanda duk ya koye dukiya ya ɗebe wani abu ya ake bima galla yawmal qiyamati zai zo da abun da ke bannan gobe kiyama zai zo da shi hamilan lahu ala unuqihi ya kaga ta ɗauki buta annunka ta dubu ya kaga ka ɗauki sheburin masallaci ka ɓatar da shi an ninka shi dubu yaya kaga ka yadda tsintsiyar masallaci ka ɓata ta dalilinka gobe kiyama ka zo kana ɗauki da tsintsiya dubu dubu tsintsiya dubu ko za ta ɗauku ai laifukan an tashi ƙanana ƙanana kake faɗi manya shuru ake manyan shiru a ce ba wai iyakacin laifukan kenan ba na tsintsiya tsintsiya na ga yadda abin zai kwashe akwai na hauko wancan na haru ba a magana sa ne wa fil hadisi ya zo a hadisi allazi akhrajahu al-bukhari hadisi na dubu uku da saba'in da uku muslim ya fitar da hadisin hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da talatin da ɗaya ذكر حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم شيكة النبي يا إسد ساقوها يرمو إليه النبي يا قيا أتكين جماعة فذكر الغلول يكاو ما كان إيبا حق جماعة غلول شو أغبني ما سلك ده أم بنغلوري ko ka ƙi safi da gangan a ka ƙi ka yi lissafi ko ka ƙi lissafi Allah ya gama yi ko ka juyar da lissafi ka gama juyar da lissafi a wurin Allah yana nan daram yana nan daram lissafi saboda kana yi maganan gulole fa'azzamahu ya girmama lamarin ɗiban wani abu amfani da wani abu wa addama amrahu har ba za ka iya yi saboda Allah ka ce to gaskiya ba zan iya ba a biya ne ka nasa a biya ka a duba nawa ya dace a baka nawa abin yake da shi nawa ya dace a baka Ina duba daidai gurgurdon samu daidai abin da ya kamata ka karama kala لا ألقين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها كذا على رأس على رقبته أمغو على رقبته فرس له هم حما haka na جماعة النبي نعم بنا magana كذا أنصاموا kada a son gargaɗi ne la'al kada in samu wani ku gobe kiyama ala fi shafin da akuya a wuyansa rago a wuyansa laha kaza kai eh, kaga akuyan ka dauko ka ba ihu kake ba ta harba ta harba kai ihu in rago ne ya santare yana kuka ya ji ba kumuri to sai ka kashi filin alkiyama kama yanzu sai aka ce maka yanzu alhamdulillah dinnan mun so kasuwan sai kasuwan zango mun ka son zango ba ma san je son duniya ba a ce baka akwai akuya za ka kai ta zango yanzu kana jin za ta je lami lafiya yi abun nan tafili ne kai wane ne ce kai ba za ta ɓata ma lokaci ba sai ka cire hular ka ba ka sungume ta kafa a kafaɗa ka tafi ka kai ta zangon ka je ka aji a kai a akwai na ta gudun ka to haka gobe kiyama duk an da kace za ka ɗauki in abin da kace ka ya kai akuya kamar yanzu misalin a nan Najeriya ne mutum ya ɗauki waki ko ya ɗauki menene to daga nan za ka a akuya sai ka fi filin tafiya ba. Ba nan za a yi tashin yanzu akwai inda aka keke taron alƙiyama da daga nan za ka ɗauki saniya ɓarawon saniya hmm? ta yake to haka za a loda masa cikin na a kansa haka zai tafi tun da za a yi mai tamfi eh, mutumin gobe ma jijjere kaga za a dinga loda masa shanun nan a da masa a wakan nan yana tafiya suna wutsul-wutsul in ta faɗo ya tsaya sai ya tsaki da kurafi dinga tafiya dinga tafiya ike to wallahi ka ɗan samu wani ko haka ba zan iya yi masa komai ba Kun za ku gyara yanzu ku gyara kada ku tafi kuna musulmai ne kai yin musulmi ne musulmi ne kai ka je kuka kana musulmi kai kiyama musulunci ya saka kokin kafa ka. ya kamata yan jaridu suna adalci idan an kama barawo sai a ce kai musulmi ne ce ne sunan ka sunan kai musulmi ne ce yi musulmi ne kuma su ba shi haka jaridu kun ci amanan addinin musulunci ai yadda kuka tambaye shi kai musulmi kai ne barawo shi ne barawo kai musulmi ne ce shi musulmi amma ai a musulunci an ce ba a ɗaukar tsintuwa ya aka kai haka ke fata da aka kai haka na kashewa kana kwashe duke. musulunci ne koya maka ni ce a ce to kai ba musulmi ne ba ka gana an kare musulmi an kare addinin musulunci ba mamaki yare muna iya haka yare na ke amma aiki ba haƙi daban ne aka rama kuma inda Allah ya saka kun ba adalci a same ka ne yaran ka kaza menene addinin ka musulunci kuma sannan a bar shi haka don a ji daɗin yaɗa musulmai ke yin kaza wannan sharri ne sai mu ce Allah ya isa in jaridu muna Allah ya isa da ba musulunci da yake ba babu wani wanda zai ce musulunci ya koya masa je kai sata musulunci ya haramta ma ɗaukan tsintuwa musulunci tsintuwa ko kayan kafiri ne musulunci ya haramta maka ɗaukan tsintuwa duk mai kaya kalimi ne kayan ka bashi in ba za ka iya baka shiga hukuma ka ajiye shiga illa dai kawai bana son dogon magana ba ba hukuman yanzu ta musulunci to wannan kuma laifinmu ne gaba daya sau da kanan zai zo da akwai aiki wallahi ka in samu sai ramfi wallahi ka in samu wani kuna ɗauke da akuya tana wanzu wanzu a kansa a laraka bakihi farasun wani ya ɗauki doki lahu hama hama yana haniliya yanzu ka duba irin wani abu da doke kamar ya yi in doke ya kai doke ya ɗaga kafafuwan sannan gaba ya tsaya jin da haniniya in an sake shi ya ruba ya ɗaga a taɓalin zamin ko a ya rike tsaye in ba gwani bai su talo ta baya to gobe ya mashi doke sai hau kansa in kai satan doke in kace amanan doke? kowa ya aka wanda ya wuce da mota yau mota a duniya ka hau motan to suka hau dole haka za a ɗaura ka tsoro man wasu ta kai ma motoci ɗan wutan za a yi shi ne jibgege ba ka sani ba ko kai ne duk nan ba wanda ya san wanda ya cikin mu in na yi ba ku sani ba amma Allah na fa ko in kun yi ban sani ba amma Allah mu fa shi sa annabi magana yake wani ku yi hattara kan samu wani ya yi haka ba wana da shi na gaya maku na fita ya mutu bai bar komai ba ya mutu ma ba bashi ake da amma ba bashi ne suna bashi ba jinginar da kaya sai ya sai wa aboki da rai hamhama ya kolo ya zo ina ya rasulallahi ne. manzon Allah mace ne manzon Allah mace ni yana guri ba a kolo ga abun da zan ce sai in ce maka la amliku laka ban ga ikon komai akan ka ban iya hasala maka komai yau kada a balaktuka na isa maka da sako yanzu ka yadda wani mutumin banza ya ce maka ka yi abin da za ka yi gobe kyamma za ka yi aljanna wace aljanna kai duk abin da za ka yi zan kai ka aljanna kyauta ta min kawai zan kai ka aljanna laifuka na ce ko kana da kowane irin laifi zan kai ka aljanna babu hisabi babu ukuba ko da ka aikata duk abin da ka aikata aka ce masa to malam a ina ka samu wannan baka ce zama muka sadu da annabi ya yi haka bayan shekara dubu ɗaya annabi na ƙasa ya zo yanka annabi ƙasa ya ce tsazu muka sadu da annabi ya gaya min haka kuma mutane suka kama suka su suka riƙe wannan magana hannu biyu in ba ka kai magana a kafa za a yi ka kanka ya kacin ka murje shi isa mutane koya abun tausayi wallahi ya kamata ku fahimta kafin a je lahira annabi wallahi gaskiya ne shehin da ya zo ga maka wallahi maka ba abin da zai iya yi maka ai ya yi magana da tafi wannan ba irin wannan irin na buka ana ganin yanzu na abu na kasuwa za su yi da zai abu da kai hakuri kai hakuri mahaukaci ne kai da hankali a gida ma ko ka shi muke kai hakuri da Allah kai hankali shi kenan a karbo ka an zahira wallahi ba ne ba Esta ite ya masu bintu rasulullahi salimi min mali la uguni anki min Allah shay'a ban tare miki komai daga Allah ki yi takan ki ki Allah tun kafin kana wani mutum ce zai zai kai ka aljanna ba hisabi ba ko ba wallahi ya yanka ma karya. addini ba kabilanci ne ba ka kalli malami da ke kabila na ne ne ba zan kunya tashi ba wa ala raqabatihi ba'ir wani raƙumi ne kanfa ya sa tora raƙumi in ya ɗauka na gwamnati ko ya ɗauka na al'umma ga yana rushe ka ce ga amala a ƙafa yana rushe wanda ke ce kamar ina buga ga tem da wala ya ihu ya ihu bakin na ya kuma ko ba hawan shi za ka yi ba shi zai hau karan nan sai ka kai shi filin aljiya ba mutum ya kula yana ya rasulallahi azizki ya manzon Allah sai mukamin fa aqulu la amliku laka shay'an qad abalatuka wa ala raqabatihi samitun awuyansa ga mai shu samit ga mai shu dinari azurfa mutum ya ɗebi nara ya ɗebi naira naira bola ta ya ɗebi dala ya ɗebi dala ya ɗebi dala al'umma dukiyar al'umma ya kwashi bai san adadin abin da ya ɗiba ba hmm, za ka zo gobe kenan kana kayan wannan daloli kana kayan wannan tunda duk da kudin duniya gaba ki da dinari, ba haka daidai kiman wannan dinari haka nan za ka zo kana ɗauke da wa'annan kuɗi gobe kyama mutum ya yi wuro-wuro an haɗa baki da mutum an yi sama da faɗi ka kira shi duk yaren da suke kiransa sata sunan da fara to hakan nan zai zo da dumin kuɗi a wuyan shi karafa yana kayan su a ya kulu ya rasulallahi aghisni manzon Allah ka taimake ni kai manzon rahama ne a rahama ta ba ta shafan azzalo ne macuci na rahamar Allah ba ta shafansa fa aqulu la amliku laka shay'an qad abalaktuka aw ala raqabatihi riqa man tan kaya ya diba diloli ya diba kayan barguna ya diba menene ya diba abun da shafi a'a kafin kafin ya zauna ya diba tunda wannan kafin ba ka ke zuwa da shi gami gami ba ya tsaye kafin ne tunda ya gan shi a banza zai kai gidan shi ko zai zo da shi a ka da da nemi kayan kafin ina da menene ma yake ce masa dami guda ɗaya bai ɗauka ba kowane ƙasa zai ɗauka ba Mamadu. na ka ɗauko daga wancan kada ma ba a samu ma daga wancan a farkon zuwa ƙarshe ba a samu guda ɗaya ba ko sai an jona sai an jona to kota guda ɗaya ce ka ɗauko guda ɗaya ɗina ka fige shi ka ɗora a ka malam su ba kowanne ƙato ke iya haka ba sai an ɗora ma to shi wancan ya ba da uwa an ɗora masa tireloli aka gidan shi a gobe kiyama ba tirela a can sai dai kafet ɗin za a bin shi a ɗauka a dinga shirya masa

ya riga ya gaya mana duniya kaman sha a falyumi kaman sha a ko? kada ka rudu da malamai akwai malamin da ke ta tsiri eh, ai ka ne wallahi ka ba ba kuma a yi maka hisabi ba ikon Allah kai ne mai hisabi ai wannan kana da haƙƙi a ciki duk ban da za ka yi baka kebi haƙƙinka ba a haƙƙinka ma ka rage ka samu kai je muna gaya maka annabi sai ka kaɗi ba ba su hakken su ka nemi naka An sun baka falillahi alhamdu in ba su baka ba za su baka inda zai fi daɗi ka taɓa kayan wani iyayenka sai mu koma inda muka taso daga na biyu ko sai me yake da suna eh, hamilan lahu ala unuqihi ثم توفى kullu nafsin sannan za a fakan kawa kowace rai alzallatuwa wa ghayruha wanda isa ta da wanda bai isa ta ba kowa za a masa hisabin sa tun da ba laifin ba fata ne kaɗai laifin ba illa dai yau muna kan fatan laifuka da yawa in ka sha ta nan to ƙarshen ta ka ta wata Allah sana ma wannan tsin shan sai su wane da su wane ko ba a rasawa mutum in an yi wasarere da kayan al'umma sai ɗauka in an yi wasarere da kayan masallaci ko da kayan jama'a ko kayan ƙungiya ko kayan gwamnati tarayya ko na jiha ko na lokal gamu mutum ya ɗiba yana ga kamar ba mai su na al'umma ne gaba ɗaya za ka biya su dole gwamna bai iya yafe ba da zai ɗebe wannan ba a tsora shi ba a kai sai gwamna kai min da kayan min rai kaya ya bi na riga na ɗiba bayan zai ce ba zan iya yafe ma ba sai dai gwamna an za ka yi masa ka ɗebo nawa ka ɗiba su ce kaza ne ka ɗiba ka biya masa a kuɗin ka amma ba a fudin gwamnati ba tana da yan kuɗin ka da ka tsara kafin ka hau gwamnati ko sai ka ɗiba a kuɗin fa a kuɗin ka ka biya masa amma ba za ka ɗirbi dukiyar gwamnati ka biya masa ba inda za ka irin wannan alfasaranci a yau za tsora kai dole wasu na ce ya laika ummi lam talib ne sai muke suna cikin zaman lafiya shi. ina ma uwa ta bata haife ni ba ina ma mutuwa na kafin ce wallahi ku duk kan daɗi kuke na wancan zamanin da mu yanzu ta ko ina malam haram ɗin ya sanar duk ta inda ka yi in ka sa wannan sai ka ga abin da ke cikin bakin ka shi haram ɗin in ka juya ta nan sai ka ta kan shi nan ya taho wancan ka daga ta ko haram ta shiga cikin sa ka ɗebo shi kuma dole za ka ajiye shi a haka kwama cala to da haka nan a wannan sun matuwa fa kullu nafsin ma kasabat abunda da ta aikata ai amila ce wahum la yazlamuna mutane ba za a cutar da su Allah baya zalunci Allah adali ne bai an yi gaskiya da gaskiya ga wani sai wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wahidun min al-anbiya bal afdaluhu fiyayyansu ba zai iya ceto ba ba zai iya kare ka ba zai kare ka babu duk wanda ya roɗe ka yi ma ƙarya ce ka sha koro min ka zan yi da kai wallahi ya yi ma ƙarya ɗan damfara ne da ta ne, giddo Allah wa antum atba'u ko mabiyansa ne fayan bagi ya kamata dole an ya kuna ta tanazzuhakum ɗan tsayanin ku al'umma musulmai ya kamata ta fi dukkan masu wani addini annabin ku ya fi su duka ɗan tsayanin. annabawan to kuma biya su ya waje ba ku nuna ku mabiya annabi ne da gaske ku fi dukkan al'umma ɗan tsayanin. sai ko ban haka ba ka ku a wasafin da za a yi muku ba ta fi kowa tunda cin amana ku ta fi kowa kun ci amanan manzon ku kun yi ƙarya kuna bin sa gashi nan ga ku ta aikatawa sau da yan bage an ya kona sanar zuwa ku ɗan tsayanin ku gudun duniya ku ya kamata a shaddo min man kaddama min al-umam al daga al'umun da suka wuce da fata ba'ur rasuli mabiya sauran manzanni الأولى نشي ما أقول نهارو لقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أن من منذني كما أرسلنا فيكم irin yadda muka tada wani manzo a cikin ku wannan manzon da a cikin mu yake ba ne afriki ko ya fi jidda bakake da harkokinsa da bakake yi. mu baki baki ya wuce a bashi kuɗi ya kafi sai dai bakin da bai san mutuncin kansa ba duk baki wanda ya san mutuncin kansa ya san tarihi ya san menene ya fi ƙarfin a ba shi kuɗi yayi addini ai su ne yaɗa addini baƙaƙe suka ɗauki nauyin mu'azamin addini hatta baki ne kamar tutar annabi duk inda ka ga bilalu annabi na wuri hatta da bilalu da annabi ya mutu ya bar bilalu koyawa ya yi tunda kowa ya gan shi sai fashe da kuka kowa ya gan shi sai ya fashe da kuka ya ɓoye sautin sai daina kiran sallah ya tafi can bakin daga wurin yaƙi na roƙon Allah ya karɓi ran fata duba daga cikin ranakun da suka fi daraja a wurin annabi fasahu makka lokacin da aka kame makka gaba ɗaya ta ko'ina ba ta motsi duniya tsaye tsit annabi zo zai shiga kaba Haki. baka ya kamata mu farka bilalu ne a damar shi ko sama a hagun nan duka bakake ne wulf abubakar yana tsaya matsayinsa umaru na walinsa su Khalidu na wurinsa su Abdurrahman bin Auf na wurinsa su Usman bin Affan suna bakin wurinsu wanda ke bin annabi a gindi a kindi Bilal baki Usama baki wancan ko wanda suka tuso ƙiyarsa fari ne a kamo shi a kai shi ya zo da makulli ya bude shi ne fari a gaba ya ɗauko makulli ya bude ya koma gefe sannan ya shiga wa'in na suka shi suka samu awoyi da suka yi a ciki ya karara ya guma kan ciki ya goge na gogewa ya tsare a ciki ya nafila daga nan ya fito bararen zuwa su kai suna tambayar Allah Abdullahi dan Umar wanda ake cewa ya fi kowa koyi da annabi duk inda annabi ya sallah sai ya shiga wani ya yi sallah yake tambayar Bilal wajen ya yi sallah kai ya yi sallah ciki ko yi ba ya ce ya yi sallah a ina tsakanin kaza tsakanin kaza da kuma sun yanzu muna jira muna kan laraba su ba mu kudi mu gina masallaci Allah kiyaye kai dai laraba an za su gina masallaci su kai mana mu tara musu kuɗi me za mu da kudin namu mu tara musu kudi mu je mu kai inda annabi yana nan shi kana sai mu zauna mu miƙe kafa eh, annabi zai gina mana masallaci ko kuma ya aikin mu annabi zai gina mana makaranta mun yi da ka mana malamai can sun fi mu karatun kuma karatun ma ba su fi mu ba in ma sun fi mu lalace ne same mu tare da su muka yi karatun da farko hatta ma akwai lokacin da bukaƙe suka rike da baki ɗaya suka rike makogoron ilimi haka samu mufti makka ainihin mai mufti wanda suka san mufti sun san kowa ya mufti ko mai mufti ya rike na maka gaba da asalinsa sa ne baki idon sa baya a ƙarshe ɗaya ma yi ɗan yi maka ci amma shi da ilimin ke tare da shi da ƙabilanci ba ne ba a cikin saboda kanan magana kuma da kabilanci za a yi mu sai sai dai mu je mu fada kuɗi mu ne zai musulunci nawa za ka za ka musulunci mu biya ka amma mu mutu za a yi mana masallaci ko a ce a'a ga ramadana na za a yi mana iftaru sayin a zo da dibino da man shanu da wane ne shi kun kyauta mun taimake yan uwanku musulmai mu kuma mun gama jin kunya mun gama tozarta mun gama tozarta muna zuwa muna karɓan dibino don ba karɓan dibino muke don mu karrama su ba baƙi ne sun kawo mana dibino to dole mu karrama su mu karɓa a'a muna karɓa sa ne karɓan ta ɗauki da wani karɓan dibino ba har tsare tsare ke ba sun suka zo suka yanka nama da sallah har tsare tsare ce a wurin ƙarshen ka sai an zai mu jami'ai ma sun yi katin wuri in ba haka ba wani ɗauki in bai samu naman ba kafka wani gariyo mu ne kamata mu yi amma ba mu san muskila ta same mu na rashin karatu wannan ba za ka koyi shi halatta ba ita bare ba ka wannan ba sai dai littafin da ake karanta min gilafin ila gilafin ko da kana kamar yadda manzon nan a cikin ku yake a cikin ku yake mu inna muna ciki lokacin nan bayan da suke tare da mu aka gina addini da iyayenmu da iyayenmu aka haɗu ba su fi mu da komai ba in sun taimake mu muna taimakon su kama arsalna fi kuma rasulun rasulu inna minkum daga cikin ku yake kowa ya san shi yatlu alaikum ayatina yana karanta maku mu filla filla wa yuzakkikum yana tsarkake ku daga tiyana yana tsarkake ku daga fata ina tsarkake ku daga cin amana yana tsarkake ku daga hasada yana tsarkake ku daga mugayen laifuka dukkansu yana tsarkake ku daga shirka wa yu'allimukum kitaba? yana sanar da ku alqur'ani filla filla kalla dalla yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muttakib wal hikmata da hadisai wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun yana sanar da ku abubuwan da ba ku sani ba wa qala Allah ta'ala wa ma wa man tazakka fa ma yatazakka li nafsihi wanda ya ji karatun nan ya gyaru wallahi ya gyaru ne don kansa ba ka taimaki kowa ba yau in ka daina fata ka daina khiyana ka daina cin amana da sunan tawili na tsiya wanda ka taimaki kanka ba wanda ka taimaka tun da abun nan ba ya fi ma ba wa ila Allahi al-masir makoma na da Allah duk nan mu gama abun da zamu wurin Allah zamu koma nawa suka tafi mata da yawa sun tafi mata sun wuce kowanne gidansu yana da wanda suka mutu ƙanana sun wuce manya sun wuce muna kan hanya yau ko gobe ga ramadana na kila da damar mu ba za mu ce ramadana nan ba ba abun mamaki ba ni mai magana na sha faɗi na kai to kila wannan ne ba zan kai ba kuma zai yi aukuwa sau da ka haka Da ka mu koma inda muka tsaya aya ta nawa ta ɗari da har sittin da biyu afaman taba eh, ridwan Allah ni tambaya ne a fili take shin wanda ya bi yardan Allah ya nemi yadda Allah ya gane yadda Allah ya bi yadda Allah fa a huye wa Allah biyayya Wata nazaha, min al-akhlaq damima ya tsarkaku da mugayen halaye daga cikin mugayen halaye khiyana cin amana satan kayan mutane hassada jikin ciki dukkanin gululi ya kawo shi zai dukiyan jama'a gululi kaman ba a yayi daidai ya tsarkai kansa kaman ba a kaman wanda ya koma bi sakatin min Allah da fushin Allah ya ci dukiyar wannan ya danna haƙƙin wancan ya murɗe wannan ya yi rubda ciki akan wancan ya take wannan ya sai daidai da ya sauya ni fata, za su yi daidai a wurin Allah ne limafi ya tafi saboda saɓansa Allah ya yi fushi da shi sai kuma yana ta tawili wata lagwafi ya yi dama dama bi gudole da duke jama'a danne na wannan ya danne na wancan wa ma'awahu jahannam makoman shi jahannam ina can ne ake wanke dukkin saƙon Allah ko bai zama kafiri ba to dukkin saƙon Allah ruwa bai wanke shi sabulu bai wanke shi akwai sabulun da ke wanke shi ka biya in ka biya kawo da shi kenan in ku ba haka ba kila a filin alkiyama yin ko ba haka ba ka je filin tashin kiyama ka kama yawo dole sai ka da wata dukkin nan ya kone kuma misalin a sai maka fetur a rijinka, sai ka san ba zai bushe ba ko ya bushe aka sa maka wuta sai za ta kama sau datti nan sai ya kone kyau haka mutum zai shiga wuta ya dinga ci zunubin ya shiga cikin kashinka ya shiga cikin nama ya shiga kan jijiya haina ya shiga cikin farce har cikin gashin ka zunubin laifin zunubin ya shiga ciki kaga wanda ya ci haram naman nan ya bazu a cikin sa to haka na zai dinga cin muta ya dinga cin muta sai ya zama gawayi wutan nan sai da shiga ko'ina ta kone shi kurkus da ya shekaru a wutan nan ya gama kone ya kormos nan inda rabon zai je aljanna sai a cece shi ya yi sa'a ba mai dawowa ne a wuta ba amma dai ka san wannan wutar na ko munti ta ka shiga wutar na bala'i za ka ga mata masu girki sun sa'a da zafi amma haka fi can suna azauta za su yi baya amma wancan gobe kiyama fiskar wutan za ta kama ana sa mutum a wutar na haka zai gingace ita bata mutu ba ita kuma a ainihin bata ci gaba ɗaya ba haka za su gingace kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan daf ne suke samu matakin daf ɗin nan inda za ka ga an tashi a kan kwanta kaga yana tafi sai ya kwana amma bai saka kara karya ba a ciki kaga ya kwana yana ci kaɗan kaɗan lab lab lab lab lab lab har gari ya waye masu tsare hanya to haka mutum zai dinga ci a wuta ba za ta ci shi gaba ɗaya ba kuma ba za ta mutu ba saboda dottin ke ci tana jin dottin na a hankali a hankali a hankali a hankali a hankali har sai ta wuce nama ta shiga cikin kashin har ta wuce kashin kashin ma ya kone inda duk wani zunubi ya shiga in katiloma ɗaya na haram sai ta watsa cikin jikin shi sa a bautan Allah abin da ake so mutum ya fara yi cin halal da aka cewa annabawa ya ayyuhar rasu da min fayi ba aka ce ya ayyuhar ladina amanu kulu min at-tayyibat saboda haka nan farkon ibada abin da ake yi ka nemi halal ka ci halal ka sa halal ka zauna a kan halal ka kwana a gida na halal an ko ba haka ba cikin haram ka zauna haram ka da kamar ba karba ba da da zuwa eh, annabi ya wani mutum ba shi kawo labarin wani mutum ya ci haram ya sha haram gurin sa na haram ne ne ne sa na haram rayuwar sa ta haram ina ya rab ya rab annabi ke na za ka bi du'ayin wannan ba a karɓa masa du'ayi wanda ya je aikin hajji ina labbaik allahumma labbaik la na la labbaik wa la hajji kamar dut hajjin ka gashi na an maido da shi sai hajji hada sai da dukiyan jama'a ka tafi hajji ko a sato dukiyan a ɗebi dukiyan talakawa a tsayama ka tafi ba wana na'am aiko da ruwanka hadda ka tafi kun yi musharaka kun yi musharaka ba dole ne ka je aikin hajji ba Allah bai wajen kama ba sai kana da dama kana da dama ka je in ko Allah bai tsora ma ba ka kuma ka ka ne aljanna a halin da kake ciki don haka nan haka ba ka gani a cikin askari kuna ta ko mutum ka gan shi da kuɗin da ya fi ƙarfin jarinsa ba a san inda ke samu so ba ka cin kayan shi kaga mutum hada hada da tsaki ke yi ya fi karfin albashinsa ha wannan sai ka san kamu ya muya ne ba ka san ko ruwan ka za ka san bai sa ka ce mutumin da bai san a ba har ba a cin kayan shi dan kasuwan da bai karanta yadda ake ciniki a musulunci ba haina ba ku ba hulɗa da shi ta addini kamu ya muya yake ci ba kun da kamu ya muya ba حرام سي با دا ساري با باي ساري با باي ساري با حتى ما يكي كافون كي دا كافون كي وما آواه جهنم وبئس المصير جهنم أعاذنا الله وأجارنا والمرجع هي وفي هذا فيهم بشأن الجلول أولنا أطيموننا حركا جلولي دوكي الجبار وتنزيه عنه جميع الأنبياء ده تركة جبات النبا عنه لأنه يوجب سخط الله لنا فوق الدبوشين الله والتنزه عنه يوجب رضوان الله تركة كيوا ده جديد كالهرو نا فوق الله آية 163 هم يعني الأنبياء الذين يتبعون رضوان الله masu bin yadda Allah darajatun suna da marati daraja daraja suke wasu sun fi wasu daraja mutafawituna fi darajati wa nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam a'lahum daraja manzon ku shine shugaban annabawan gaba daya shine shugaban mursalai gaba daya a wurin Allah الله na باءوا بسخط الله wanda suka koma lahira da fushin Allah fi darakatin suna karkashi iya zunubin ka iya kafanka da kaga ƙasa ƙasa ƙasa haɗari haɗa akwai tashin hankali ana cewa kamar ma ko har masu shiga ƙarƙashin ƙasan masu shiga da suna ce babu inda ba a kan me a cikin bairin ƙasa ta sama an kicce ta ana hasko ta ana menene amma matan kafa duku ne in ya tafiyan yanka iya duhun da zaka je ka rasu suna sai babu inda ba a sani ba har gobe irin karkashin kasa sai jihar na bana ta sanne makoma Sai jinu gaba da duk inda ake zagaye-zagaye din na nan kusa kusa ke zagaye-zagaye to har masu zagaye-zagaye din nan kusa suna ba da labari kasar na ko yaɗa don haka kaga ai na ruwa sun fi kowa shiga haɗari sun fi sharri a duniya amma fa sun fi kowa shiga haɗari rigiman duniya na cikin ruwa ana nana ba ta kashe tsakani wannan su dulmiyar da wa'annan wa'annan su yi ne ne wa'annan su fafari wa'annan wa'annan su yi ne ne sai je ya haƙa ya haƙa ya gina wata rana sai ka ya kule kafa na fitar da shi da kaki kafa kuma rufin ya fata fa inda yi ba ba labarin injiniyoyin ba labarin ainihin communication ɗin ma ya yanke kawai shi zai haƙuri da musulmai ne sai ta musu salatu da'ili su kafa bala'i na kafa to kuma nan ne jahannama take duhu suna ba da labarin duhu ya wuce iyaka sunan ne makoma kitabal fujjar a fi sirce kamar yadda abarar da fi illiyi ba'u bi sakhatin lahi fi darakatin suna kasan kasa ala kadari jirmi daidai girman laifin mutum daidai kasan shi ana khiyanatihim daidai cin amana fa maciya amana karkashin kasan kasan can za a kai su jahannama kai wallahi malam da muna karanta lahira ina zaton yadda dai muke ganin mun yi imani da Allah malam da mun gara da mun zama mutanen kirki ko kuma rashin karantawa me yake yi an samu a zamanin annabi an kai matakan da aka da daukan tsintuwa an sa daukan tsintuwa sai har sadaka ba ka karwa ta kai lokacin da duniya ta kai irin ana karatu na ce jama'a in an tashi na zo da su dinarori ai baka isa kamar martaba ka zo nan kaje za ka faɗi abun nan sai dai a kofar masallaci ke eh, jama'a salamu alaikum an tashi da araku matan na zo da dinari za ka tashi ku zo ku karɓa Ibrahim sai dai ku zo ku karɓa a gama sallah wannan yi nan wannan yi nan sai to ko su ko wajen mata zan koma gobe koma ta san kamarin mata daga kowanne ya wuce sai ku zo ku karɓi sadaka mana ce ai ba ma so mu muna da shi ke wannan dole ba jirgiya muke ba faci muke ba bala muna da dukiyar tafi ƙarfin ci an jirge kawai dan ba ya sai ma mutum ya mutu an sada daloli sun narke ba za su yi amfani ba da zinariya ne ma da dama dama komai daɗewa za ta yi amfani kakansa ya ɗiba ya ɗiba ya ƙirge mutane suna mutuwa ana fama da talauci a ƙasa su koko a jikinsu ba su san abin da suke faɗa kawai ya za a yi su samu mulki kada suke ka taya ni a tsora ni akan mulki ga wancan ya dame ni a wata zaka ta ko gatari ka saba shi sai kuma mahaukaci ka je ka saba shi a banza za ka je ka wuce ga wutar lafiya lafiya to da haka ɗayan me yake da suna kada asbaha qadar jurmi wa khiyanatihi waktafa bi dhikri ashabi darajat darajat nan ya wadatu ambaton markabobin kafa anhum ishara ila annahum la yastahiquna dhikra ba su cancanci ma labarinsu ba bai haƙara ta biyu wallahu basiru Allah fa na kallon kima ya amalo na abin da ake aikata tunan Allah ya san aina muka wuni subhanallah Allah ya san mai shigo da kai cikin masallacin nan Allah a ji tsoron Allah ka kashe wani kama ya kashe shi ka ciro ta ne ka kashe duk wanda wayan shi ke buɗi ciro ta kashe An karanta matsala ban ga dalilin da za ka shigo cikin masallacin mu ka ce ka yi harkan ka ko muna son ne mu san wani abu da zai mana amfani mun san abin da ya zama da mu basirun bima amalu yanzu Allah ya san me nake yi dan Allah nake ina da wata manufa kaga ba ku sani ba amma Allah ya sani sai dai kuna min kyakkyawan zato yi ma ban san abin da ya kawo ku ba kuka ku kuka zauna amma ina muku kyakkyawan zato ko haka amma Allah ya san abin da duk kawo kowa daga cikin mu abin da zai zauna da shi wallahu zo ibasari Allah mai gani ne bima ya malu la yakfa alaihi shay wani abu bai bacewa gare shi min amaliku kaman ya'mal mithqala dharra fa in khairan yarahu wa in sharran yarahu to kana to haka min amalikum fi jazihim bihi zai saka musu daidai da irin manufansa aya ta ɗari da sittin da hudu laƙada manna Allahu alal mu'minina kai Allah ya yi kyauta manno Ubangiji ta baraka wa ta'ala ya yi kyauta wa mummunai yana ta musu kyauta ita musu yanzu yanzu za ka ga yanzu mai inga misalin kuka je kuka ɗauko mutum ku dubi makudan albashi da ake bashi Ka ɗauke shi ku kashi shi je ya zauna ya ci ya ci ya ci ya yi wanda ka amma shi ku annabi kyauta nawa muka tara muka kai wa Allah ka turo mana shi ko kwandala ko to da izo ina yin aikin nawa ake biyan shi ko fifi yau in ka rubuta littafi sai ka ce duk wanda zai buga sai ya kai wa iyalansa in ku ba haka ba Allah ya tsire masa farawo waye waye ne ne ne ne ne ne kai to ma za ku je ku durkusa mutumin banza zaune kiri banza fasaha ta ka tana ta cin abinci da ita to kai baka dauki fasaha annabi ba yanzu an buga qur'ani nawa ake kaiwa iyalan ne ko sisi kai mutum bai da kunya hadisai da muke karantawa muke menene ake yawon da su a cikin mu muna hamsa cewa muna kirga kasa wannan nawa ake yi ba kai wa iyalan gina mai ko sisi to ta kwa ya kamata mu yi wa Allah godiya da wannan abin da yi mana ya haɗa musu amtas hakan ba alhum eh na faɗa mu mhm. ko mai magara mai matsalo ka gani ko dubu mutanen da suke baya baya ko ana tambayan su kuɗi ne shi wanda ya shigo masallaci ana ce masa za a biya hawo kyauta da karatun Allah ko ɗazu da muke magana za mu sa wa juna mu mu yi wa kanmu tara a yi masallacin muke so za mu gyara ba mai karatun ake so za a gyara ba mai karatu shi ma ina zuwa yana samowa inda kuke zuwa ku samu shi ma yana fita yana samowa da inda yake yi shi da yan uwan shi ko da kanan Allah yana koyaranta mana manzon na bakyau ta yake koya mana duk ya Qur'ani nan daga farko har ya karanta da mu dalla dalla sai da isa kaza ya bi tarbiyyantar da mu kyauta ke ba aka fihim rasula lokacin da ya turo musu irin wani manzo min anfusihim daga jikinsu da mala'ika aka turo ba a shirya da shi barka gani ko a al'ada an fi sabawa da gwamnatin faran hula ni aka turo soja ya muje za ce mahaukaci kuma gan shi dai da yawa gudanar da haka kawai sai su sa su dinga mutane bulala su biya motsa gari an fi son wancan ne kama da ainihin abin nan amma ba ina goyon baya ne babban ban goyi ya ba ban ki ba amma misali ne amma da aka tashi tura ka aka toro daga cikin mu ya ku suna sanin sa wa ya na amanata sai sun san amanata daga cikin ainihin siffofin manzanni al'amana wato tsare amana haka nan duk malamin addini ya kamata yana tsare amana ba ku ya kamata ba ya waje ba al'umman musulmai ya kamata suna tsare amana wanda za na suke da tsarkinsa ba huwa min ke, yana cikin jinsinsu fai shirafo na biyu su haka fi kira'atin min anfasihim eh, mafi darajar su bi fatahi sa min nafasati ay wa a'la al cikin kabilun da suka ci kokata wa khayr al-buyut akwai haru? babu komai a ciki wancan naharun qira'atu yatlu alaihim ayatihi yana karanta masu ayoyinsa al-qur'an shi yana tsarkake su yana koya musu tarbiyya yana koya musu tsare amana yana hana musu khiyana yubashshiruhum min adh-dhunub wal akhlaq ad-damima wa yu'allimuhum al-kitab yana karantar da su littafin Allah wanda ake aiki da shi shi yasa littafin Allah karantawa ake ana aiki da shi ba magani ake da Qur'ani ba wasifa ta ta sauce mu saukan qur'ani mu saukan qur'ani aiki ake da ƙura'ani Allah sai ya saukan mana da ni'ima ba littafin duba bane ba wal hikima littafi ne na tarbiyya wal hikimata al quwwatan a karfan hangen nesa al hasilatu bit ta'limi wanda ke samu wata hanyar koyarwa al murattabi ala talawati wanda aka jero shi akan karantawa wa in ainihin kanu wadda sun kasance min kabulu ai kabala ba'sihi la fi dhalalin mubin wa yadhkiruhum aidan yana kuma tunatar da su ban tuwana bi anna kullu musibatin tusibuhum ai duk wani masifa da ta same shi da take samu su bi zunubihim ai nama hiya qalilatu bin nisbati lima an'ama Allah alayhi kai kaɗan ne an duba abin da Allah yi musu minan ni'ami ai qabala an tusibahum al-musiba fa qala wannan ya kama da kaman matashiya matashiya ko yuzakkiruhum Ai dai amma kuma kaman baya yake wanda menene sai wai allimuhum al-kitaba ka kauye zakkiruhum aidan bi anna kulla musiba duk abin da ke samu su na musiba halin da muka shiga din nan na talauci na rashin zaman lafiya na rashin tarbiyya na menene sakamakon ayyukan mu mu muka ja amma mana afuwa da dama bi zambihim fa inna ma hiya qalila bin nisbati kan kadan ne in an duba abin da muke aikata abin da Allah ya mana lima an'ama Allah alaihi minan an-ni'mati an qabala an tusibahu al-musibah matsala gobe amma akwai na harku yake wa qala Allah ta'ala yu'til hikmata man yasha'u Allah na ba da hikima wa wanda ya ga daman bawa Allah na ba da ilimin sa da wanda ya ga daman bawa man yu'til hikmata wanda Allah ya bashi ilimin addini kayi faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru ba kowa yake wasuwa ba illa wa ulul albab to yanzu dai nan za a haƙura ku kai kamata a ƙara saba ya kai assalamu alaikum sha uku ku na'am a'a wannan ya danganta aiki ne kan masa yawa ba wai saukakke ne shugaba dole sai sai in aka dora shugaba shi ko wanda zai taimaka masa in ya ga dama ya sauke shi amma tsarin musulunci da ba dole ne sai da wanda zai taimaka masa ba shi zai ce wata wani tayani wani rike min wani rike min in yi masa ba daidai bai dakatar da shi ya na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 أبيدنا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله